la France avec la complicité de Kakakin majalisar CNSP Colonel Major Ahmadu Abdurrahman kenan lokacin da yake karanto wata sanarwa a kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar. Yana mai cewa a ci gaba da yunkurin neman hanyoyin amfani da karfin soja a Nijar. Kasar Faransa da gamin bakin wasu 'yan Nijar sun yi taro a barikin sojojin Gar National da zummar samun izini a siyasance da izini irin na tsarin aikin soja. Je wannan signé hasumi masa'udu ministre des affaires étrangères et de la coopération premier ministre par intérim Ni Hassan Masa'udu, ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar, bugo da ƙari muƙaddashin minista na ba abokan hulɗa na Faransa izinin sili gudan wuta a fadar shugaban ƙasa domin kubutar da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da ake garkuwa da shi. haka kuma sojojin sun zargi babban kwamandan rundunar tsaro ta gar national colonel major gire midu da saka hannu a kan takardar da ke baiwa faransa izinin afkawa fadar shugaban kasar nijar a madadin babban hafsan hafsoshi chef d'etat major desarme autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel. To sai dai a cewar tsohon jami'in kula da harkokin sadarwar shugaba Muhammad Bazoum Waziri Idris Adamadawa wannan zargi ba shi da tushe. ƙasa cewa shi muƙaddashin firaminista minista na niger eh, cewa da hasumi masaudu ya sa hannu a kan takarda kuma hal yau sai an koma baya an nemo wanda a ƙarƙashi ne shi kuma shi sa hannu kenan kun ga wanga zance ne wanda zance <laughs> wanda baya da tasiri eh, kuma ba zance bane na gaskiya Eh, duka wannan yana nuna cewa su wannan so za da suka ɗauki wannan niyyar ta yin wannan aikin a sha ta hamburar da eh, mulki na demokrasiya eh, suna cikin rudani suna cikin kakani kai wannan zance na soza za su iya kan hari niger zance ne wanda aka yi lalle tabbaci jiya a abuja tunda shugabannin kasashe na ecowas sun taru Eh, sun ba zawa namu eh, sati guda na su saki shugaban ƙasa Muhammad Bazum kuma har yau su maida shi akan kargal mulki da shi da gwamnatin shi. sojojin sun kaddamar da farautar makarraban gwamnati waɗanda suka hada da ministoci da kusoshin jam'iyyar pnds waɗanda aka kiyasta cewa sun haura ɗari cikin su har da shugabanta na ƙasa makwai gado da ɗan majalisar dokokin ƙasa kalla mutari da ministan man fetur mamman sani muhammadu da ministan fasali rabiu abdu da ministan ma'adanai hadiza alhusaini sai ministan suhuri alma umaru da ministan cikin gida hamma sula adamu da aka kama tun a ranar farkon yunkurin juyin mulki ba idan wasu manyan sojoji irin su colonel gire matakin da wani kusa a jam'iyyar pendes tarayya abubakar sabo ya ce alama ce ta halin fargabar da sojojin na nsp suka fada sakamakon takunkumin da ecowas ta kakaba masu lalle ka san wada sai yawo tabbasu bakwai guda suna nan suna kame-kame na mayan mutane mayan 'yan mu don su ba militan tsoro amma su da kansu sun san wannan ba shi ne ga sa militan kin PNDS tarayya ya ji tsoro ba e mun yi hiddo sanarwa na kowane ya shirya insha Allahu na a yaƙi wannan abin da suke son su yi kuma mun tambayi a sako maza maza shugaban ƙasa ya koma bisa aikin shi ba zu Muhammad da duk sauran waɗanda an ka tsaida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.